الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya bukata da tabbata ya Allah salatu ya ce ci biya min cilo tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da ko ne February 2015 kalendar miladiya ne katun gbawon da gube ci daga katun littafin alkawa'idu wal usulil jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullah ne kai da ya da gube ci kayi da ya tazahumul masalihi wal mafasidin Eh, almasalihu e eh, ji amfani wal mafasidu biyan ya ji yin gun nga ya gungwa biya doji kewa ya jiji na nga ka'ida ne wagan wutarito amma ka ni gidan proper bayani wani ngwayi biwa biya zo ke dai ya mafari addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qada'ihi ya musulunci a tututa ciyan a ji amfani bi a malaigun alakiya yabo ko yi ba ci dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi alaigun alakiya yabo elushijo ya a ji amfani abi yi ta ci يقدم على المصلحتين وأخف المفسدتين inda tazahum abe ke amfani guba rabe shi shi wuce gubonin amfani na dole wa malini na tsara da amfani ganin ngawa ya aliyo abe ke guba rabe shi shi wuce gubonin dole wa malini na tsara guga jitan yi ganin ngawa ya aliyo kuyo ko ƙa'idan tazahum ya almasali da almafasibi da yau na je muhimmanci na da wuce koko na manya fi kiwuji e ji amfani da yin sarauni na umai ilimi ya hawa sulkauni zane biLla. ikhlasu lillah zane gaje jiye busu ko mai lamito a bisa sa sallam umar ɗi alfasu ya shari'a jiye da manoji da makasiduji umar wali da manji na ga daidai daidai ƙa'ida al-masalu shekul islami ibn taimiyya rahimahullah wai ga littafi yake za su ratul mustaqima ga fatafattun li haqiqati din ji lura da hakika addini wanzur mashtamalat alayhi al-af'al wa mawacin lolo bayanin kuwa kan al-masalihu shar'iyya wal mafasid yin amfani shi shari'a da bai guji na maslaha na wa labinan da mafsada ko na ewa eh, ga laki abu nan da haisu ta'arif maratibal ma'ruf da e bane bene ne gawa daga martaba ma'ruf da mana etu kirkiji o gandoji an ni ma wa gandojo farilla ga nafila etu alkhairi na walu ko mu ci ga iya nan ko etu alkhairi na walu wa ji wa amfani ma ji zan mu ci amfani nan o je la in ji alkhairi ga etu alkhairi na zuwa walu ma ji kinan kuma ya amfani manyan wato gbawa ginin ko fardu aini na tsota ce wa bai zo nan yau wato gbawa ginin waga wani tsojin bai zo kami waje fardu likifaya kenan yau ne fardu likifaya ta ge fardu aini wato mai gema ko amma fardu aini to gon goyo ka yin jin farilla ge na fila mai gema amma ga wale na fila farilla go goyo waje ke wa ka yin bai zo kami waje na fila nan eh guri dana ma lefu ga doji koyo ko to kwaji ya ye de di musulmi to kwaji ye dede ko ta ci musulmi yanga be sahabi o ke ji to ko suku ku wale ngare pai wa ga ke be ja ni bi to ko su wali yazu billah wale un ke gare pai ko good a gaga ga dogon alkhairi dana martaba yan gawa shi dana egun dana martaba yan kiyo egun na shi gano shi dana kuyo hmm. hatta tuqaddima hammaha inda inda izdiham ebo wobe na be ebo na tsoga de muhimmanci ganin gawa lashi ka kun ngabe ngabe compete be dojina fa inna za hakikatul ilmi bima ja'at bihi rusul inna ga hakika ne ilimi na tuci labe na fa inna tamiza baina jinsil ma'ruf wa jinsil munkar wale riƙo tsakani a eh, kirki biyan daidai au jinsi dalili ko jinsi ya dalili wa gari dalili ya ta tayassaru kasira na je sauki ngole eh hmm. eje finja eh hmm? so ba finje e da wuja wa da yi tijije ngole naji unji ga so ga da so ga jikata aje mujtaidu a den naya ko a zaka kunen wata gabe shi shi guba buja amma dole walimi ko guba buge amma dole walinni dole in na je bukatan ilimin ci ko fa amma maratibul ma'ruf wal munkar ibn taymiya ga amma martabayan ma'ruf shi ga munkar shi wa maratibid dalil martabayan dalili shi da ya su yuqaddam inda tazahum a'raf al ma'rufain ta ci ga ada ke shi ga da compete bi da junce unce kwamfiti bebe shi na na gajiyar gana ga wala shi zo wa yi unkaru an karu mun karai ne na magajin jeje gana su ga wala ce yau wa yarje wa akuwa dalilai ne ko wa yurajjih aqwa dalilaini wajawata dalil na gaba kaga ga irajiyo ga to yaki nan fa hu khassatul ulama bi haza din na da mini yana a saman wuce ko jinai da ilimi addini ya musulunci nan ilimi ya maqasidu bayaniyo izbezu al masalih wal mafasidu kula ko laji ganewa ebo ne ya cici a ti ganyen na un lagun be wannan wuce laji enough ani ganyen wuce ga jara mu ebe na mai yake dana a cikin na ke je to amfani da wasu nan wuce laji eno amfani gan ya wuce gashi halalliya a ya gubi alkhairu yin kici gan ko laji ganewa misali banin nan e ya zaga gbagwaga bishe ya gubo nan ji ya gubo yi zakan yi ne ko ne ya gubo ko da sauransu ɗaya za ci ba ku gane sukun dawa gagba ci gefe nuwa ci yayi mun ga kai bala to nun ta jimbo wa ga nu jina yara mu kawa gu yara mu hmm. amma e e ya zaɗi e ke na gina sukun the same go gani fe buce kwatacin kiwa ne ya mu yabo ne ne nan ya zaga da zabe mu ke go ga ci ba mu ya ne kwati nan eh hmm. ebo ole go mafsada yan mun ji mafsada cikin ya misali banin nan ebi wani ala ebi uzawo ala ebi suzawo aduza ebi wo ko ala ebi yizabawo ala ebi sazabawo ala ebi winza yiwo wulu somi tari ba yula wuri yana pata alujin ebi wa ala ebi juwa alujin wa ka alujin wa alujin wo amma wato bon na ofe ebi kun a shara mu no ebo nan mafa aga ga waga gun la jara yi ba zan an na wuji titan ya ehe zun dabba kan ba lubasa ba alefa ko ba ciji amfani na naji ale bi na amfani guru ne gune shi ya bi ci na suku za a wuce wato ya bi jiwo very few kashi so wale gan zane gaje ilimin nana ga fe wani amfani irin na jo hmm? kwai ya ji gane wu mm. good ebe wani misali banin nan ìzà igé ló mọ́sálásí ìzà pùpù ohun tó jẹ́ kọkà ìwé jùwá ìwé jùwó àmá ẹbọ́ na tendence dẹ́gbọ́n yìí ní jùwó wọ́n mọ́ ṣíwá yóò ga jìyàn ní wà rọ́tò ìzà yìí ló mọ́sálásí masalaci ráàbù nan? ló mọ́sálásí náà náà àdébìgẹ̀ látẹ́mù lórí máa láhì mọ́sálásí dàlá kúyọ́ ko ko misali gbanin nan ìzà e jẹ́ da mota lọ́fíìsì ko ìzà e jẹ́ tu machine lọ makanta accident mai jibe mota accident mai jibe masu wata yabo na accident ya jibe mota ko accident ya jibe masu yi na masu tube mota fa an shara mu yabo wani wuza so ko mo wala to tula ta kun da laka ne bi kuma rayima no no le za shi su ga fa mota a ce fa machine ejo da kyaro wadi a dofo ni ga ni ko za guba ji accident ka wuce maga ya kana ta ta guba guta gburo wuro cike da yaji ko wale ga manfa'an na wace da na ya bi cunan ko ya ji fahimta ne ya ganin ta dalilin ka'ida na duk sarauni min yubu hadisi yana na aisha radiyallahu anha ga kana alayya sobu min ramadan wani jiyazun yin ta ramadan ta ci mu fa ma tatiyu an akudiyahu illa fi sha'ban azumin ci mai ya ga sai ya tsayan sha'bani wale wasu jiji mu ya nabi efi kirkiwo ko wasu fiyazu mu ga jiji mu ya nabi ma efi kirkiwo so wasu jiji mu ya nabi mutu lazun yi puta wale na biya zun na abita ka ma zun wani rubin ga ya fi no problem ga wato wale na naisha isha consider al-masalu da al-mafasidu ne ne ibn abbas radiyallahu anha sai dai zagin da cikin da ba ne juga inna mraati kharajat hajja a ki kai miyan wi wa tiya wa da jaji wa inni iktutiktu fi ghazwati kaza wa kaza amma un kaga ya da wa lokun kaza wa lokun kaza fa qala ne diga in talik fa hujma amraatika sai lo doji o doji haji gan da miyan wi wale ga un lo jihadi mu ya tuwangi ńlámi da hajj mọ nke kí yi etu, wangi mini guba aba náà níbi lọtọ ní tọjú ẹgbẹ dandan ẹgbẹ hajj imi ẹwọ yìí. wọn lè kí wọn kí wọn dìgbà náà maslaha lè mọsálàhà tẹyìnì jihadu fọdù alkifaya yìí kí wọn fọdù alkifaya wọn nà mọ wọn àwọn inú anfusakum wa ahlikum nara. yawwa ta ce ta bai ya liye shi daga yano a ne magala ta safir ilmar a masarauta yau mai da ila ma zai mahram ila ya jun zai ya foni bai shi a ila faje sai bai zu mahrami na ngol yan na sai dole da baga wanda jun ta wala min haza ku yau ko misali banin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ngonsa ko ga ma taqarraba ilayya abdi wuja watan ba de mi de ba mi ahabu ilayya mi maftaratu alaina ba mi gan wuje ne mi ali farilla ta ci bona hmm e bogo e salla suba da ne e ji salla e za ma bi ngon ga cha na tilaji na tilaji e wanji salla e farilla to yin wanji amana to je gana sai di farilla ko kaimu waji na filanin tatwikatu na manji ajiya ya gannana indikiyo ugoku sarawi a ga alimamu ahmad a ga arrojulu ya sun wa a habu ilai ka auya ta kallam fi alil bida zana fe fiyazu e za fe ji fiyazu ma fe ji sallan fe fiyazu na nafilaji ma fe ji sallan na nafilaji in ba zane jin nana un ba wa gan kashin zane ji rajiya alul gidai nan waje rajiya murji'a waje rajiya khawarijin waje rajiya mutazila waje rajiya karrami waje rajiya sha'ira da ilimi Baba kibo bidi an na dakin suna mununutu na takane zagu ba na ziba wa gan imam ahmad gan idza sama wa salla fali nafsihi in ga fi azun ci ma sallah wuce amfani ya ci tacu za ta takallama fi al bid'i fa wal din ko ko mm. wannan sai amma za habu ilayya amma ga ga ce en bidiya jo nai na amfani ya zangi bayani da to ajini musulunci ya bugo na to ba mun bi ma na zane ji radiya alul bidai na zanna ya tunci ko wani lo dono falalu ga zane ji na fila gangani be zane fiya zane na fila ji mu ce ji na fila yin sallah ya ji nan ngala da kaidan almutaaddi afdalu min alqasiri e tunyan amfani na waya lon ti ga je hmm ti ga je zan wacin nan mun je je fa la gana to waju maga amfani maga yau bogi misali bani wadio wo yayi ni e we e wanju wo wote je wo bi wo ya zan wacin dembo tuyo e wanji to shi so je gan na tsage gane za na tsoba wani gawa kayi laji wajen mana iyali yawai yau ga fe da kariya jembo family oji mai ji wala mu area na to jembo ni is good area na wake to ambo ni is good amma na tsage gane su acha daga mabiozo nga kun a wato lodiyan kafa bil isman wa kule fiye za an yi da a manya kuci na zai ji wa daina wa ga taɓe wa daya na gamala manji ala bayani da ke je ezuwa ilimi wanda farla gan ibada ne kenan ibada ne zafe da jiye na fila na ne سفيان الثوري قال لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم لما حصلت نيته واللي من يتنجد فللاكم علم وانا أبكي زغانيا تزورا الإذ بن عبد السلام قال الشريعة كلها نصائح الشريعة كلها نصائح إما بدرء مفاسد أو بجلب مصالح شريعة باتا wula amfani wube a malai kuma kyaya bunga shari'a da ko wasu aluna ka hannun alhamri wal maisir a joga ya ciye gyogani bai cace yi ma ismun kabir kaga laifi wuce ko dabo wa manafi ulin nasi bi amfani ya zawon gizi wa ismuhuma akbaru min ma laifi unga kiyo ugan amfani a shekh lallama abdulaziz ibn baz قال المقصود من الولاية من الولايات كلها تعطيك المصالح الشرعية ودرء المفاسد أنا يمصوميا يدوشي بينيونا يدوشي يتو يدوشي غوفنا يدوشي تشياما يدوشي بابا يدوشي ديماستا كو yaudashe principal yaudashe commissioner yaudashe teacher yaudashe class rep yaudashe monitor ɓata yana dai waza abin da na kiyo takikin masali shari'a ina la amfani da shari'a na wadar ilmafasiri a malai ya yabo wale ga ilimi mafasiri da masalihun ne wanda ya muhimmanci sarauni annabi sallallahu alaihi wa sallam mu gana na aisha ga laula anna kaumaki hadis ahadin bil kufuri kai bane jama'a wani naji a lo musulunci loro a matu kafirci wani laji kwana ga ka ba je ko guba amma ga wale a nan ko guba ke min wani waje ga ko amma zanne shi ma sai ya da musulunci wa mutu mutu je gama amma mini guba no ki je go tan ja tin adan musun te bana ne diga kun ka ba shi guba ba ni haka labe ga Muhammadu la ka ba shi ba aya ji do aya ji adini ga wale mafasid wal masali ga wacce ne zamani annabi a ga annabi ala tafsilul munafiqin wa hu munafiki ja annabi sallallahu alaihi wasallam ga alaya ko hmm, ebo abe ganwe la sahabe wujuma ebo na mafsada yana wa mana wa wuce yana wa mana gama cin yore ya je ga shi na jeje zalunci nan ko ya la kureji ya babaweya ya mai jana sai a su soci unge ko amma ya ga ya ga ya ga na ke ya da guwa aga soja bi polisi bi amotan ka yi kuciya a ci guye ngo le ba na ga fayi e jajaji lalace duke ma ji lalace aminci ma abin dan buwa mun ji hankali a zalunci ma ki akpa sun ga fayi ne wale gan na ga ya cile a ne bi tigato ya e gano da su ne je zalunci na ya e ji ya akuri jin da gwai e le kafin ke cici ban ba kawo ma ya kafirci gbangba ne wuce kona ya ga bayani jiyo ya ga ya kama tulija jiyo ya ga ya zane ba shubatu ji ko kai ga ga ya ke goye ma ke da to iko be kai ma dai iko amma su kuma da ba shi wa taqullaha mastata'tum kuyo zamani shekul islam ibn shekul islam ibn taymiya mu ya fatawa an gacin wa biyo ga annabi sa sallam wa ga gan if ali ma yaf'al al haji ghayr an la tatufi bil baiti in za jige jin haila un ga jin wuje na ne jaji bata ne jina amma un ga ji kima un ga ji tawafi ma ko un ga ji kima ngaji tawafi ma to now na ne bi ngaji tawafi na manzu a tibe ibnu taymiya ce ya fatawa ne ce tiyan yin zagi nan a azu daga yashin locho a ti da maka a jaji ganci na suku in zagin nan laji tawafu li fada tawafu li fada maga tawafi yan rukuni jo na yin zagin nan laji tawafu li fada jagad na suku ebo ne wajen haila umma biye buja amma ga ga za shi a shafi a lobani zagin na da aya ko masiba ngoci majiwe ko nya hankali wasu an ɗauke ku ba to ibn taymi ya ci gato in zagin nan wule ni dan ko ne ya ci ji masallaci ba nan umula tujan wula tawafi ji umaga tawafi ji wujo ya jama'a ya yi da fudo wuri ayi ebo na a ga jama'a kamar kayan zagin na fobiyar ke tare da kakuna ya lawan ba ne makos ya wuzuri ya zane shi ko? inji yake wa a zuwa da yana gina amma ga ga wuci ya fi aluwoyin zagin nan bai ya ko ya e buga wani ga ibi ta ya ci ya fata wuci based on masalihu wal mafasid da na mago apply ibn qayyim mai expand yan bayani ya fata wanda ibi ta ya yanin littafin ilamul mulki na rabbil alamin ko ma zamani mutum ya shiga bi ta tari sai sun ya shi benin na ta tari sai sun yana suna zaci ga hannu gaza wace ga zawon ke kan jefi ibin ta ya na laya ebo na ta tari na jefi sun yana ya sun yana da guwi go amma egu ya e yi na sun na wuce ya ci a sabu kan ya ga kan ya fi bayanin nan a ta yawon musulmi a masu bere fiye yin zagi shi yin wale masiba nan ga ce sun gadi adi zakaman so unga je dole ne zaliye ni mini masiba gubo ni masiba ti tenyi so wa liyo ni masiba nci ko so ha ko ya ji fahimtun ko so in summary dai wale gan based on kaidan tazawum masali wal mafasid na mun ga mamman goci ke ci ne to asuru ne a ci ga zaji voting wo daula kawai democracy bo ya tiye kibo kya la amfani biya musulmi jo ya e gungu ba maga ya e compete fi ya e gune ji ta tangi gana kuyo ko wani ya ga gani which misali bani nan ebe na anabi sa sallam ga ala munafiki jaya a ga wani ma wuce la ga anabi ya tuni fa kutu zuma ko amma ya bo waye nan wa mana ga anabi consider ko good eh ebona ni Allah subhanahu wa ta'ala ga wala tasubbu allazina yad'una min dunillah e gaji ji kuci na ji mushriki ya ta wace mai tsaya ta na to kuma re e ba be ji to kuma e bonna waji kuci mushriki to kwana wuci lawo ga kuci aja amma e bo ga da ji to ko kinwa ne mu fe mu fara kicin wa labiyo ci ne ko da sauransu misali bani ya za shi a su ga dole wula ya ci da ko a ta yi zagi gutun kujiji zai ni karuwa zai ni sistau zai ni yinnun zai ni yinnaku ku ji hankali wasu a zai ni ke yi miyu a gato in ji wula lule bai zai ni mini na jo wole nga tọba inyu ha yẹ tu ẹnu jigba ne suku wọn tọba ìlàyé bẹ ìlàyé amagaku jagu waga kọmpi yẹn dọrọrì náà bẹ dọrọrì yẹn ń kẹba bẹ ko kó ń kẹba bẹ nàkú kó ń ba be nùyí yi, wọn yẹ dọrọrì yẹn ń sọ gan na ko. ebo na wa ya fatawa ne ga to unke yi goro za yiri na na ebo na ka guji ha aga uwe ebo na amro ba da ga da nu na a jan za yiri tara yo to bini za yi hutu no ke zai ni ba yi ka gu mmaja bini ga ta kwatu bodo na ya ji ga ne wale ebo ne waga to wutu ba zane bambe zane na bi ma na ga waye gravity ya lefi na na kari na bi lefi na na kari ne wani ga na to ganna ko ko mafsada na na kari ne bi mafsada na kari na na to ganna duk da kowaji fahimta yana mai wangana good so wale ga dai e guruji martabu ji kama ɗaya eh, da ji martabu ji kama min ilimi hawasul qaumi min alkhairi gubo ki so jego min ilimi hawasul qaumi min sheri gubo ki so jego ki so bigo ngo diga na ko ngo bayani mu gele ani ga ilimi maqasidu shar'iyya bayani ba nan wa revolve tana ngai ilim e ga ya al masalih wal mafasid wallahu a'lam ba ga bu ya la bayani yau mana yi yiga daidai nan Allah ya ba mu lada mana yi gaci cin nan Allah ya gafarta mana subhanaka biya, bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah